a wannan yammaci na 24 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya yi daidai da goma sha uku ga watan uku shekara ta 2026 miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anoni da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu jiya mun fara bayani game da suratu at-tur mun yi matashiya game da ita ta hanyar bayyana cewa wannan sura sunanta suratul tur ko mun kawo magana daga jubair dan mut'im da ma hadisin ummu salama Allah ya kara musu yarda da yake nuna cewa wannan surar ana kiranta da suratu at-tur kuma har wasu malamai ma sun ce akwai tabbatar da haka wajen malaman sanan sura ce makiya sura ce makkiya wasu malaman sun hakaito ijma'i akan haka ma kamar irin su Al'imam ibn al-jawzi da kuma alimamul al-qurtubi Allah ya musu rahama tana kunshe da ayoyi 49 da 49 wannan sura ta kunsa kuma mun ga wasu daga cikin batutuwa da surar ta tattauna a kai cikin manya-manyan da waɗannan al'amura tabbatar da wato cewa za a tashi mutane bayan sun mutu a ranar gobe kiyama surar ta kunshi bayyana wato makoma ta waɗanda suka kyautata da sakamakonsu da kuma bayani game da munin ƙarshen waɗanda suka ƙaryata Allah ta'ala tare da bayyana shibuhohi da suke dogaro a kai da maida musu martani da warware waɗannan ƙarerai da suka ƙirƙira tare da ba da labarin su azzalimai yadda ake azabtar da su a nan gidan duniya kafin ma lahira sura ta kunshi lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yi masa alkawarin ƙarfafa shi da umarninsa da ya haƙuri ya zamto mai tasbihi tare da godiya ga Allah ta'ala waɗannan su ne wasu al'amura da muka yi shimfiɗa da su kafin shiga wannan sura saboda haka yau da izinin Allah za mu fara karatu cikin wannan sura suratul tur bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور الله تعالى يشيء والطور ينا تيوى ينا رنسوى ونارا سيد دوتا طوري نارا سيد دوتا طوري al-imam wahidi cikin at-tafsir yake cewa qala ammatul mufassirin wato gabaki ɗaya malaman tafsiri ko mafi yawansu don amma zai iya ɗaukar gabaki ɗaya ko ya ɗauki mafi yawansu kusan gabaki ɗayansu sun tafi cewa aqsam Allah bil jabal alladhi kallama alayhi Musa ibn Imran alayhi anan Allah yayi rantsuwa ne da wannan dutsen da Allah ta'ala yayi magana da Musa dan Imran alayhi salam shine wattur ay uqsimu bi jabal sayna kamar Allah yana cewa ne ina rantsuwa da dutsen da yake tsuri sai na'a wanda ya magana da annabi Musa alaihissalam ibnul qayyim shi ma Allah ya da rahama cikin at-tibyan fi aymanil qur'an ko fi aqsamil qur'an yake cewa wannan dutsen at-tur innan huwa al-jabal alladhi huwa kallama Allah alayhi nabiyahu وكليمه موسى بن عمران شين جوت عند ألا ييم جناد دا النبنسا دا وند يي شي موسى بن عمران يتي عند جمهور المفسرين من السلف والخلف أوجن وتدندزن malaman tafsiri magabata da waɗanda suka biyo musu daga baya na baya magabata da waɗanda suka zo bayan su ma duk sun tafi cewa wannan attur ɗin ana nufin wannan dutse ne da Allah yi magana da annabi Musa alamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ko wa kallama Allah Musa taklima suka ce wannan dutsen ake nufi a wannan ayar wa al-imam ibn kathir shi da zo sai yayi ɗan ƙarin wata ma'ana cewa ya bayyana dutsen da ake kiran shi da attur tuffashi yace huwal al-jabal alladhi yakunu fihi Ya yace dutsen da yake amsa sunan attur shine dutsen da akwai bishiyoyi a wurinsa yace ce ladhi kallama Allahu alaihi Musa kamar dutsen da Allah yayi magana da annabi Musa wa arsala minhu Isa kuma ya aiko annabi Isa daga gare shi yace wa malam ya kunfihi shajarun amma dutsen da babu wato bishiyoyi a wajensa ko a tattare da shi la yusamma turan yace ba a kiran shi tur inma yuqalu lahu jabal ana kiran shi jabal ne wannan karin bayanin da al-imam ibn kathir yake nan saboda haka an kun lura mafi dandazon malamai sun bayyana cewa wannan at-tur nan da aka ambata a farkon wannan sura da Allah ya rantsuwa da shi shine wannan dutsen da Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam a cikin suratu Maryam Allah ta'ala ya ce wa nadainahu min janibi turi al wa min wa qarrabnahu najiya ko wa nadainahu kuma muka kira shi min janibi turi a gefen dutsen turi na dama a cikin suratul qasas wa ma kunta bi janibi turi iznadaina ko ba kasance a gefen wato gefen dutsen turi ba lokacin da muka kirawo Musa lokacin da muka kirawo Musa a cikin suratul tin Allah ya ce wa turi sinin ko wattini wazzaitun wa turi sinin Allah yana rantsuwa da dutsen turi sinin wattur wa kitabin mastur Allah ya ce kuma na rantse wa watturi wa kitabin mastur wato da kuma rubutaccen littafi ina rantsuwa da rubutaccen littafi ai bi kitabin musattarin maktub wato rubutaccen littafi ibn al-jawzi yake cewa a wannan ayar wa kitabin mastura akwai maganganun malamai wani littafi yake nufi a nan ya ce fihi arba'atu aqwal akwai zantuka guda hudu akan wa kitabin mastur wannan littafin mastur ne ake nufi da shi yace magana ta farko annahu al-lawhul mahfuz wasu malamai suka ce lawhul mahfuz ake nufi anan abu salih ya rawaito daga abdullahi dan abbas yace wasani zance na biyu kutubu a'mali bani adam ce littattafan ayyukan ‘yan adam ake nufi a nan wa kitabin matsur Allah yana rantsuwa da littattafan da aka rubuta ayyukan ‘yan adam wannan ya ce ƙalahu wa zajjaj muƙatilu da zajjaj su suka faɗi wannan maganar ya ce wa salis magana ta uku a taura ce attaura ake nufi a nan wa kitabin masur warrabe ya ce magana ta hudu alkur'an ce alkur'ani ake nufi a ƙarshe ce haka huma almawardi wa haka ko wa haka huma almawardi yana nufin guda biyun ƙarshen nan ne ya ce al'imamu ya kawo waɗannan kun ga kenan maganganu guda nawa hudu ya ce suka zo daga wajen malamai wajen wanne littafi ake nufi a nan wanne littafi ne Allah ya rantsuwa da shi wa kitabin masur na farko lau'il mahfuz na biyu a littattafan ayyukan ‘yan adam na uku attaura na hudu alƙur'ani cikin waɗanda suka ƙarfafa cewa alƙur'ani ake nufi a nan akwai ibn al ya ƙarfafa cewa alƙur'ani ake nufi hakan nan al'imamu shaukani ma ya zaɓa haka al'imamu shankiti ya ce shi ya fi fitowa fili kuma wannan yana daga cikin salon da yake amfani da shi ko ake gane ya a magana ya ce wannan ya fi fitowa sarari cewa alƙur'ani ake nufi ibn al-qayyim yake cewa cikin at-tibyan fi aqsam al-qur'an ko fi ayman al-qur'an yace an samu sabani fi hadha al-kitab al-mastur faqila huwa al-lawh al-mahfuz wasu malamai suka ce lawh al-mahfuz ake nufi shi ma da ya kawo wannan magana sai ce wa hadha ghalatun wannan kuskure ne fa lai fa innahu laysa bi raqqin shi lawh al-mahfuz ay ba raqq bane me yake nufi da arraq shine rubutaccen abu wato shimfidadde wato takarda abin rubutu da aka shimfida ba wanda ake nadewa ba Sau da haka wannan da malam ibn al qaim ya kawo wannan maganar cewa lawal mahfuz yace wannan kuskure ne وقيل هو الكتاب الذي تضمن أعمال بني آدم ya ce wasu malaman sun ce littafin da ya kunshi ayyukan in adam ake nufi ya ce wa kala muqatil tukhraju ilayhim a'maluhum yawm al-qiyama fi raqin manshur muqatil yace za a fito musu da ayyukan su a ranar alkiyama fi raqin manshur wato a littattafai waɗanda za a shimfiɗe su shimfiɗattun littattafai ba waɗanda suke naɗa ba ya ce wa haza wa in kana akwa wa asahu min alqawl awwal. ibn ya ce duk da cewa wannan maganar da malam mukatil ya kawo tafi karfi tafi inganci sama da magana ta farko da take cewa lauhin mahfuz ake nufi yace waqtarahu jama'atun min almufassirin kuma wasu jama'a na malaman tafsiri sun zaɓi wannan maganar ce wa minhum mallam lam yadhkur cikin su ma wanda bai ambaci wata magana ba sai wannan sai ce fa zahiru abinda yake sarari annal murada bihi abinda ake nufi da alkitab anan yace alkitabul munazzal min indillah shine littafin da aka saukar daga wurin Allah wa aqsama Allah bihi li'azamatihi wa jalalatihi kuma Allah ya rantsuwa da shi saboda girman shi da darajarsa wa ma tadammanahu min ayati rububiyyati da kuma abin da ya kunsa na ayoyi na rububiyar Allah wa adillati tauhidihi da kuma dalilai na kadaitakarsa wa hidayati khalqihi da shiriyar halittunsa sun maƙila sannan aka ce wannan malam ibn al ne yake faɗi cikin tibyan yace huwa at-tauratu allati anzala Allah ala Musa kuma an ce ita ce at-taura da Allah ya saukar wa annabi Musa wa ka'anna sahiba hadha al-qawl yace kamar wanda ma'abocin wannan zancen ra'a iqtiran al-kitab bit-tur ya lura da gwamuwar ko ambatan al-kitab din da kuma at-tur an ambaci at-tur ko kuma an at-tur menene dutsen da aka yi magana da annabi Musa yace tana iwa wanda ya fassara wannan alkitab din da at-taura ya lura da cewa an ambaci at-tur at-tur kuma wurin da aka yi magana da annabi Musa ne alayhi salam fa qala huwa at-taura yace at-taurati walakin at-taurata ibn al-qayyim yace sai dai ita at innama unzilat fi alwahin ita an saukar da ita ne ame a allina ame a allina lafi raqin ba a shimfidaddun abun rubutu ba an fahimta duk ya kama maganganun ne sai yake ta kuma sukan sauran domin ya fitar maka da abin da ya fi fitowa sarari a wurinsa yace inna ma unzilat fi alwahin la fi raqqin illa an yuqala hiya fi raqqin fi sama sai dan za a ce a sama can tana kan shimfidaddun abubuwa ne na rubutu wa unzilat fil alwah sai aka sako da ita kuma wato allo allo waqila huwa alquran ibn alqayyim yace kuma an ce alqurani ake nufi da alkitab anan yake wa la'alla hadha arjahu al-aqwal shi kuma yana la'alla ku duba malamai masu duk da yana so ya fifita zancen ne ba amma bai ce nawa bane babu wata magana sai tawa wannan yana suna karantar da mu tarbiyar wato fifita magana duk sai da ya kawo nan wadancan amma sai ya nuna illolin da suke ciki da raunin da ƙarshe sai ya kawo maganar da yake ganin tafi inganci ko ba da ƙwariyar mola ba a da dalili ya ce wa la'alla haga arjihul akwal ce la'alla wannan shi ne ya fi inganci cikin zantukan li'annahu subhanahu wasafal ƙur'ana saboda lallai Allah subhanahu wata'ala ya siffanta alƙur'ani بأنه في صحف مطهرة ya siffanta alkur'ani cewa yana cikin suhuf menene suhuf eh eh jam'i ne na sahifa me sahifa ka iya cewa fefa ko abinda aka yi rubutu a ciki masu tsarki bi aidi safara kiramin barara yace fa suhufu الصحف هي الرق دي ابن القيم اتسوني الرق وكونه بأيدي سفرة هو كونه منشورا كفن سيوالتي أنا هنم وإنما ملائكو بررة يتشين كونه منشورا شمفتت وعلى هذا أكون ونني فيكون قد أقسم بسيد الجبال ألا يا إيران واني دا shugaban duwatsu jagoran duwatsu wa sayyidil kutub yayi rantsuwa da kuma jagoran littattafai wanne ne jagoran littattafai alqur'ani wanne ne jagoran shugaban duwatsu shine dutsen turi saina an fahimci fuskar da ibn al-qayyim yake fifita wannan magana ce alqur'ani ake nufi yace wa yakunu zalika kuma hakan zai kasance mutadamminan linnubuwatayn almu'azzamatayn zai zamto ya kunshi annabtan nan guda biyu da aka girmama ababan girmamawa nubuwati Musa annabtar annabi Musa wa nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da kuma annabcin ko annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake wa kaseeran ma yuqranu bainahuma kuma so da yawa akan gwama tsakanin waɗannan annabtar guda biyu wa baina mahallihima da kuma wurarensu kama fi surati tin mala yake kamar yadda yake a cikin surati tin wa zaitun an fahimci wannan in ga kenan cikin malamai da suka fifita cewa alkur'ani ake nufi anan wa kitabin mastur ɗinnan alqur'ani ne ibn al kuma kuma gashi ya kama dogara amma akwai malaman da suke ganin ba ba ne? A taura ke, kuma su ma sun ka dalilan su cikin kamar al-imam an da Al'imam imam al da at-tahir ibn ashur da nake yawan kawo maganganun shi anan shi ma yana ganin cewa littafin da ake magana nan, a taura ake magana shine yake cewa cikin littafin sa kana yahudu yaktubuna at-taurata fi ruquqin yahudawa sun kasance suna rubuta at-taura a cikin wato shimfidaddun ababan rubutu fi ruquqin mulfaqin ba'daha bi ba'd sashin yana manne da sashe. haka suka kasance suna rubuta at-taura makhitin ba'daha bi ba'd ana dinke sashin su da sashi dinke ta ake at bayan sun yi rubutun fatasiru qit'atan wahida sai zamto kamar abu ne guda daya da an dinke ta waytunaha tayyan ustuwaniyan sai su nade ta sai shi ne sai su nade ta su hade ta a wuri daya lituhfaza domin a kiyaye ta fa idza aradu qira'ataha idan suka yi nufin za su karanta a taura din nasharu matwiyaha sai su shimfida abin nan kuma wannan magana da ya faɗa akwai wasu malaman attaura malaman yahuda na yanzu na dan bibiyi yadda suke ɗauko attaura sai naga akwai nau'i na wannan abun sai su ɗauko attaura sai su shimfida ta tana daure ne a cikin wani abu sai a ciro ta sai a shimfida ta sai ga ana ta karanta ana kada kai ana kada kai ana kada kai ko ana wa makana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya yace fa idza aradu qira'ataha nasharu matwiyaha yace wa laysa almuradu bi kitabin mastur alquran yace ba alqurani ake nufi da kitabin mastur ba an ji wannan magana kuma cikin malaman da suka zaɓi. cewa allahul mahfuz ake nufi al-imam as-samarqandi al-imam as-samarqandi shi ya ce ah, lawul mahfuz ake nufi cikin magabata na kware ma an rawaito daga abdullahi dan abbas al-imam as-sa'di kuma Allah ya ji kanshi da rahama shi da yazo sai ya ce a ah, ayar za ta iya daukar duk abubuwan nan guda biyu za ta iya daukar lawul mahfuz ake nufi za ta iya ɗaukar kuma alƙur'ani ake nufi wa kitabin matsur an ji wayannan maganganun kun ga kenan duk maganganun guda hudu kowa yana ƙoƙari ne ya nemo wata madogara da za ta ƙarfafa maganar amma ba wai akwai nassi ne da ya faɗin ne wanne littafi ake nufi wanne littafi ake rantsuwa da shi illa iyaka kowa yana ƙoƙarin ya bijiro da wasu dalilai a alkur'ani da ma'anoni na yaren larabawa da zai karfafa magana cewa ga littafin da ake nufi amma dai wa'annan maganganun guda hudu su ne suka zo daga malamai muka ce magana ta farkon za ku tuna me aka ce a kan kitabin mastur wane littafi ne allahul mahfuz magana ta bi kuma su ne littattafan ayyukan ‘yan adam kamar da mukatil ya ce magana ta uku wasu suka ce ne a taura ake nufi wasu malaman suka ce alƙur'ani ake nufi kuma duk mun ji suna da madogararsu gwargwadon hali amma duk babu wani abu da yake da yankan shakku cikin maganganun duk da ni na fi nutsuwa da maganar siya alƙur'ani ake nufi amma bisa fahimtar yanzu ke saboda haka zan karanto mana maganar abu hayyan da za ta sa zuciyarmu ta samu nutsuwa wannan sabanin da aka yi duk akwai madogara abu hayyan cikin tafsirinsa yake cewa bayan ya kawo maganganun gabaki daya ya ce layan bari an yuhmala shay'un minha ala tayin kuma yake cewa bai kamata a ɗauki ma'ana ɗaya a ce ita ba ce yana nufin bai kamata a ce tilas wata ma'ana ɗaya ba ce a ce alkur'ani ne kawai ko a ce ayyukan littattafan ayyukan yin adam ba ne kawai ko kuma a ce a taura ba za ka iya ayyana ka ce wannan ne guda ɗaya kawai ba ya ce wa inna ma tura du'a alal dukka za a koro maganganun ne akan ayar tana iya ɗaukan wa kitabin masur ɗinnan yana iya zama a taura ake nufi yana iya ɗaukan ayyukan littattafan ayyukan yan adam ake nufi zai iya ɗaukar wato ana nufin alkur'ani ne wanda da ya fi nisa gaskiya ba tilasta iya ɗauka ba lauhin mahfuz kamar yadda ibn al-qayyim yake galab ne saboda shi lauhin mahfuz ai ba yi da ta da aka ambata a aya ta gaba da zamu karanta arraq ba abu bane ba rubutaccen abu a shimfiɗa bane wattur وكتابٍ مسطور الله ينا رنقوا دا ربوتتشن وتولتاتي كم ينا رنقوا دا ربوتتشن للتاتي سألّا في رق منشور تقلنا أزواء في رق منشور وتو شكين buɗaɗɗiyar takaddar fata Allah yana rantsuwa da alƙur'ani rubutacce cikin ne fi cikin wato buɗaɗɗiyar takardar fata ne raƙin manshur ibn al shankiti Allah ya ji kanshi da rahama akwai maganganun malamai masu yawa akan menene ake nufi da arrak. to amma shi bayan ya kawo sai yake ce arraqu bi fathi ra'i kullu ma yuktabu fihi min sahifatin wa ghayriha yace in aka ce arraqu da fatha arraq duk abinda ake rubutu akan shi min sahifatin na takarda ne wa ghayriha da makamantansu duk wani abin da za a yi rubutu akai kaga fata ce shi sa anan ai fi raqin manshur kuka ji mun fassara cewa cikin buɗaɗɗiyar takaddar fata domin ba tilas ya zamto a wancan akwai takadda irin wannan da kai kake magana ba fi manshur alimam ibn usaymin Allah ya ji kanshi da rahama yayi wata magana mai tsawo amma saboda fa'idarta wajen fahimtar wannan ayar tare da ayar da ta gabata zan so ku saurari maganar tashi yake cewa alkitabul masturu fi raqi ikhtalafa fihi alulama wato littafin da almasturu fi wanda aka yi rubutu a cikinsa fi wato cikin buɗaɗɗiyar abun rubutu ko buɗaɗɗiyar fata da ake rubutu a kanta ya ce malamai sun samu saɓani ya ce wa hadal khilafu yambani ala kalimati raƙin dalilin da ya sa suka samu saɓani ko saɓanin yana ginuwa ne akan wannan kalma ta raqqin da tazo ayan fi raqqin manshur yace hal ar-raqq kullu ma yuktabu fihi shin an raqq nan shine duk abinda ake yin rubutu akan shi min jildin na daga fata wa waraqin da takarda wa azmin da ƙashi wa hajarin da dutse wa gairi zalika da makamancin haka shin abin da ake nufi da arraku kenan aw huwa khassun ko kuma ya keɓanci bima yuktabu fihi min juludin wa nahwiha ko kuma ya keɓanci abinda ake rubutu akan shi na fata da makamantansu yace in qulna bil awwali idan mun faɗa da magana ta farko cewa ana nufin duk abin da ake rubutu a shi na fata da na me da na takarda da na dutse da na kashi da makamantansu in mun dau wannan ma'anar to muradu bil kitabi iddata ashiya saboda haka abinda ake nufi da littafin nan zai dau abubuwa masu yawa minha cikin su al-lawhul mahfuz kun ga tanan lawhul mahfuz yake shigowa in an ce abin da ake rubutun ya raƙin ɗinnan ya ƙunshi duk abin da za a rubutu a kan shi har dutse ne ƙashi ne da abin nan kaga lawal mahfuz zai shigo a nan yake wa min ha alkutubun lati bi aidil mala'ika hakan nan littattafan da suke hannun mala'iku wa min ha alƙur'anul karim hakan nan alƙur'ani ma zai shiga wa min ha attaura hakan nan attaura fa yashmalu iddata kutub innan kun gani kenan zai kunshi wato wasu adadi na littattafai yace wa in qulna innar raqqa huwa alwaraq idan kuma muka dau ma'ana ta biyu cewa abinda ake nufi da arraqu shine ko arraqu huwa alwaraq shine takarda abu rubutu wa buhuhu da makamancinsa mimma yuktabu fihi adatan cikin abin da ake rubutu a cikinsa a al'adance kun ga al'adance ba a rubutu a kan me wata abubuwa da za a ambata ya ce fallahul mahfuzu la ya dukulu fi haza ce mun ta wannan ma'ana ta bi lawal mahfuz da zai shiga ba wa innamal muradu bihi abinda za zai zamto abinda ake nufi da shi imma tauratu in ma ya zamto a taura wa imma al-qur'an wa imma al-qur'an yace fallazina qalu innahu at-taura wadanda suka ce at-taura ake nufi rajjahu qawlahum sun fiti tazancan su ne bi annahu qurina bit-turi suka ce ai an gwama shi da magana akan dutsen nan na tur kuma tsur din nan dutse ne da aka aiko annabi aka yi magana da annabi Musa a wurinsa kuma wa aka saukarwa a taura annabi Musa alaihi salam saboda haka sai suka fifita cewa a taura ake nufi anan والطور هو الذي كلم منه موسى عليه الصلاة والسلام فكان الكتاب المسطور هو التوراة التي جاء بها موسى waman qala wanda kuma yace innal murada bihi alquranul karim wanda yace abinda ake nufi alqurani ne mai daraja rajjaha zalika shi ya fifita hakan ne bi anna allaha zakara at-tur alladhi uhiya minhu ila musa Allah ya ambaci wannan dutsen da aka yi wahayi ga annabi Musa wa zakara alkitaba alladhi huwa alqur'anu sai ya ambaci littafin da shi ne alƙur'ani uhiya ila muhammadin sallallahu alaihi aka yi wahayinsa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa tabaraka wa ta'ala sai allah tabaraka wa ta'ala ya kasance zakara ashrafar risalat allah ya ambaci mafificin manzanci fi bani isra'il a cikin banu isra'ila ima'an bi zikri turi saboda ishara da hannunka mai sanda zuwa ga ambatan wannan dutsen na turi saina wa zakara ashrafar risalati sai kuma ya ambaci mafificiyar ko mafificin sako ko manzanci allati bu'ita biha min bani isma'il mafificin manzanci da aka aiko ta hanyar zuriyarwa ‘ya'yan annabi Ismail ya an annabtar manzan Allah sallallahu Alaihi sallama an ambaci an lura da yin da suka yi da kuma ƙarin maganar da al'imam ibn al-qayyim ya yi da muka karanto ɗazu wannan yana sake dai nuna maka maganar tana da ƙarfi wajen malamai da madogara kuma madogarar kusan akan lafazin arraƙuɗin nan ne fi manshur fi raqqin Sau da idan ka fassara shi da duk wani abin da za a iya yin rubutu akan shi ne ma'ana mai faɗi, da ya kunshi duwatsu da ƙashi, da eh, fata da sauransu to nan ne maganar har lauyin mafi zai iya shigowa idan kuma ka cire sauran abubuwan ka ambaci abin da ake rubutu a kan shi a al'adance a galibi to nan za ka fitar da lawil mahfuz sai a taura da alƙur'ani su zo to nan ne kuma kowa zai ƙoƙarin ya ga ya fifita zancen da ya fi gani ya fi inganci lura da dalilan da zai kawo Allah ya sa mu dace na fatan dai an ɗan fahimci dalilan malaman ko wattur wa kitabin mastur fi raqqin manshur an fahimci me fi raqqin manshur ko muka ce wato cikin buɗaɗɗiyar takarda ta fata buɗaɗɗiyar takarda ta fata sai Allah ya ce walbaitil ma'mur Allah ta'ala ya sake rantsuwa da albayt al-ma'mur yace da kuma albaytul ma'mur Allah yana rantsuwa da albaytul ma'mur to menene ina ne albaitul ma'mur za ku ji na ce albaitul ma'mur ban ambaci wani ko gida ko abin nan aina yake abdullahi dan abbas allah ya kara mishi yabda ya ce yana saman baitun fi sama wani ɗaki ne ko wani gida ne a sama da yawa cikin malaman tafsiri sun ce yana sama ne amma sun samu saɓani a ina yake wasu suka ce albaitul mamur kuma wasu suka ce albaitul mamur dinnan shine ɗakin kaba shine ɗakin me kawo kenan idan ka ce ɗakin ka'aba ne kenan a duniya nan yake a ƙasa yake wannan maganar al'imamu al'atini ya fifita ta da al'imamu al-tahir ibn ashur ma ya ce ka'aba ake nufi cikin magabata na kwarai kuma an rawaito daga alhassan cikin riwayoyinsa guda biyu eh, al'imam jamaluddin alƙasimi yake cewa walbaitul ma'amur ai allazi ya amuru bi kasrati ghashiyatihi shine ɗaki ko gidan da yake wato rayuwa baya tsayawa ana bautawa Allah yana rayuwa da yawan waɗanda suke zuwa wurinsa da yawan waɗanda suke shiga cikinsa yake wa huwa al-ka'batu mamuratu bil hujjaj wal umma yake ita ce dakin ka'aba da ake yawan raya shi ta hanyar me ta hanyar mahajjata da masu umra wa ta'ifin والطائفين دما ستوافي والعاكفين دما سو واتو ايتكاد كوما سو زما اولن والمجاويين دودن da suke zamtuwa suna kusanci da ɗakin Ka'aba din al-Imam ibn Ashur shi ma yake cewa al-Baitul Ma'mur 'an al-Hasan annahu al an rawaito daga al-Imam al-Hasan cewa Ka'aba ake nufi to abin da yasa nace muku ita ce maganar ibn ashur bayan ya kawo maganar daga al-hasan sai ce wa hadal ansab wannan shine fi dacewa kaga yana nuna ma kenan magana shi kenan ita zaba wa hadha al-ansab bi'athihi ala at-tur shine yafi dacewa saboda an yi adafin shi da at-tur wa wasfuhu bil ma'mur kuma an siffanta shi da cewa ana raya shi li'annahu la yakhlu min ta'ifin bi saboda ɗakin kaba baya rabuwa da wani wanda yake yin dawafi a duk lokacin da ka je sai ka samu a kowanda yake dawafi a kowanda yake kewaye wannan ɗakin yace wa umranul ka'aba kuma raya ɗakin ka'aba huwa umranuha bit ta'ifin shine raya ta da masu dawafi din yace wa sammata akhbarun kathiratun mutafawitatun yace akwai wasu kuma labarai da suka zo suna da fifiko tsakaninsu fi anna fi samai mawdi'an cewa lalle a sama akwai wani wuri yuqalu lahu ana cewa da shi albaytul ma'mur ana cewa da shi me albaitu al-ma'mur yace lakinnar riwayati fi kaunihi almurad min hadhihi alaya laysa sariha yace sayyidi a ce wai wayannan riwayoyin da suka zo suke bayani akan wannan dakin da yake sama ko wannan guri da yake sama babu wani dalili kara da yake nuna cewa shi ake nufi a wannan ayar wannan ita ce fahimtar al-imam al-tahir ibn ashur da waɗanda na kawo maganganunsu al'imam ibn al-qayyim Allah ya ji ƙanshi da rahama yake cewa cikin waɗanda suke ganin akwai wani ɗaki da yake sama ko wurin bauta a sama an gane akwai wani wurin bauta a sama da ake kiran shi ne albaitul ma'amur shi ne albait al-ma'amur shi ne ibn al-qayyim cikin attibiyan yake cewa al mashhur magana da tafi shahara ta shahara annahu ad durah alladhi fi as-sama ci al-bayt al-ma'mur dinnan shine ad-durah da yake sama alladhi rufi'a lin nabiy rufi'a للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وان دعك أوكك النبي صلى الله عليه وسلم أدرا إسرائي يدخله كل يوم سبعون ألف ملك أكوانا يني mala'ikun da suke shiga wannan wurin bautar saba'una alfa malak mala'iku dubu saba'in sun malaya ujuna ilaihi akira ma alaihi ko ba za su sake dawowa cikinsa ba kaga kenan mala'ikun suna da yawa mala'ikun Allah suna da yawa kullum sai dubu saba'in sun shiga domin su bauta ko ba za su sake komawa ba sa'annan wake gari kuma wasu su sake komawa wahuwa huwa bi hiyalil baitil ma'muri fil'ab wato yana daidai setin yana daura da mai da albaitul ma'amur a ɗaki ko e, gida da ake wato raya shi a ƙasa wane gida ne ake raya shi a ƙasa kaba to amma nan ibn al-qayyim ta yake cewa magana da tafi shahara cewa abinda ake nufi a wannan ayar walbaitul ma'amur shine ad nan, shi shine na sama ba kaba ake nufi ba yace waƙila kuma an ce huwal baitul haram shine ɗakin kaaba yace wala raiba anna min minhuma ma'amurun. babu tantama babu shakka dukkansu guda biyun da na saman da na kasan ai ana raya shi da ibada yace fa haza ma'amurun bil malaika wanda yake saman ana raya shi ne da suwa suke ibada ciki mala'iku wa ibadatihim da ibadarsu wahala ma'amurin ma'murun wannan kuma da yake kasa ana raya shi ne da mai, da masu tawafi wal qa'imina da masu tsayuwa war ruk'is sujud da masu ruku'u da masu sujada yace wa ala kilal qawlaini amma ka dauki duk maganganun guda biyu ko a ce yana sama ne ko ka ko ce ana nufin ka'aba ne yace fa kullum minhuma sayyidul buyut dukkan su dai sune shugabannin gidaje ko shugabannin dakuna ka iya cewa a sama na saman abdurrah shine a sama na a ƙasa kuma ɗakin ka'aba iya nan maganar ibn al-qayyim ta kare amma fahimtar ma'anan abdurrah din zai sake fito da ma'anar fili al-imam ibn al-azir cikin an-nihaya في غريب الحديث والأثر يكيتوا الضراح بيت في السماء حيال الكعبة في الضراح شيني ونتاكيني أسما ينا دورا دتاكين كعبة ينا تيتن تاكين كعبة يتي ويروى الضريح كما أنا رويت أنا كرنش الضريح وهو البيت المعمور ابن الأفئة شيني البيت المعمور min al-mudarahati wa hiya al ana ta ad daga al-mudaraha me al-mudaraha shine fuskanta yanzu ni ina fuskanta ku ku kuna fuskanta ta an samu mudaraha tsakanina da ku kenan to kun ji dai maganganun malamai ko na kawo ni saboda kada in kawo magana ɗaya ya zamto ba mu samu tarbiyyar gamsuwa akan iya samun saɓani wajen malamai wajen fahimtar abu ba an sama magana daga maliku ɗan sa'a hadisi daga maliku ɗan sa'a Allah ya ƙara masa yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala lallai annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce fi hadisin isra'i a hadisin isra'i da aka ɗauki annabi sa'asar daga kaba ko daga makka daga wajen ummu hani daga cikin harami zuwa baitul maqdis daga nan kuma ka dauke shi zuwa sama to a wannan hadisin cikin hadisin yana da tsayi al-imam al-bukhari ya rawaito da al-imam muslim amma wannan lafazin da zan kawo lafazi ne da yake cikin sahih muslim hadisi mai lamba ta 164 yace thumma rufi'a liyal baitul ma'mur thumma rufi'a baitul ma'mur kun ji an ambaci baitul ma'amur za a ga nuna mun baitul ma'mur fa qultu sai nace ya jibrilu ya jibril saboda shi ya raka shi ko ce ma mene ne wannan qal yace hadha baitul ma'mur wannan shine ɗaki ko gidan da ake rayawa ya dukuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin ya ce a kullum mala'iku dubu saba'in ne suke shiga wannan ɗakin idan kharaju minhu idan suka fito daga ciki lam ya'udu fihi akhira ma alayhim ba za su sake komawa ba ce wannan shine ne shine albaitul an sake samun hadisi daga Anas ɗan Malik Allah ya kara masa yarda anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam fi hadith isra lallai annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce a hadisin isra'i ya ce fafuti halana sai aka buɗe mana fa'iza ana bi ibrahim kwatsam dan iza abin da take nuna yake na larabci shi ta suke kiranta iza al-fujaiyya sai aka bude mana fa iza ana bi ibrahim kwatsam sai gane ga annabi ibrahim sallallahu alaihi amincin Allah da tsira su tabbata gare shi musnidan zahrahu yana mai jingina gadan bayan shi ilal baitil ma'mur wato a wannan ɗakin rayayye wa idha huwa kwatanta ga shi shi wannan ɗaki mun same shi ya yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin la na ilayhi a kullum mala'iku dubu saba'in ne suke shiga kuma ba sa sake komawa wannan shi ma hadisi ne ingantacce al-imam muslim ya fitar amma a lamba ta 162 kun ga wancan na malik dan sa'sa shi a 164 ne shi kuma na anas dan malik a 162 to a sama ta nawa kenan baitul ma'mur yake ina so in tambaye ku a sama ta nawa wa ba na son banda mai furfura mai furfura kare wannan shi ya samu girmamawa ta Allah ta Allah annabi ya ce yana daga cikin girmama Allah girmama musulmi ma'abocin furfura shi sa ga mutum yana yana rashin kunya wa masu furfura ko dattawa kana kallo ka san bai da albarka ya ga furfurar mai furfura kuma yana cewa mu fa an daina mana abu a garin nan fa mu fa an daina mana wani ci da bugudun da wannan farin abun mu ma za mu iya zuwa mu shafa kana ji ka san bai da albarka inda ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam inna min lahi subhanahu wa ta'ala ikram bi shaybati almuslim lalle yana daga cikin girmama Allah ta'ala girmama musulmi mai furfura ko kwallo kake yi daga dattijo ya zo wucewa to ku tsaya kuna neman albarka in kuna neman ku gama lafiya amma ai ta bugawa kun buga mai ma ya nuna ya za a mana tsaki ne kawai ya mana wani tsaki ne dogon zango duk yana faruwa ma su wayanda abokan su suke yi sun sani da za mu tambaye su anan za su ce eh akwai masu yi ko ba haka bane haka ne to anan na ce ba za mu masu furfura sun samu wannan darajar to mu ce masu shekaru ma su mun cire to mu cire masu ma jamfa da riga da hula ina so a ban amsa cikin abokai na ba na ce muku ba da sai mutum ya sa hula ba ne wurin ma al'adarsu ba sa hula ba ne barin kai a buɗe shi ne su a su, al'adarsu to amma dai mu je da Allah cikin waɗanda ba su da hula a ina wannan baitul ma'mur yake da aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ga annabi ibrahim alaihi salam yana jingina sanya gadan bayan shi a bayan wannan ɗakin wanda mala'iku dubu saba'in suke shiga kullum su bauta su fito kuma ba za su koma ba wasu za su sake shiga wa shigari a ne ne zai kokarta to dakta yahuda ya ce a sa kyauta to mu sa kyauta ta nawa kuke gani ya kamata a sa eh? amma da ke huza ya ce ƙwar'anin akwai yanzu a masallaci suna iya ɗaukar karanta ko to amma irin dubu biyar za a za za ta za ta danyi abin nan tunda kai ya kawo ta rayuwa to sa mana yanzu da ke huda ya sa mana nawa ka morare ne ba ba wai muna muna sahur ba ba kunu da kosai biya wanda za ka kasan kayi dai eh to shi kenan wanda bai da hula ai kana da hula kai kuma kana da wani kai ma akwai faifa zan iya fito da ita ko da kulli kulli ce to a kana da hula yanzu ga bari mu fi wannan yanzu ga yau to a sama ta nawa ne a sama ta uku to kai kokari da kai karfin gwiwa na magana amma annabi ibrahim ba anan yake ba wani annabi ne a sama tau to ba wani modibbo sama ta uku to shi ma ta hudu to ka yi kokari ba zan yadda da canji cankewa ba da yanzu an ambaci eh. za a faɗo na to mai tarbi eh sama ta ɗaya sama ta nawa take mu gani take ta yi mu gani Allahu akbar ya ambata ba eh. sama ta nawa mm. sama ta bakwai shi ke na ya amsa gauna mm. za a ba kamar da ke yahuda za a ba shi dubu biyar a eh, biznin a yau a'a shi dai a danka mai hannun shi ya ji daɗinsa a hannun shi mm. sai ya ba mahaifin ko da yana da tasiri a sama ta bakwai ne duk da akwai maganganu wasu malamai amma annabi ibrahim alai a can annabi sassan ya haɗu da shi a can ya haɗu da shi ko kun ji an ce yana gadon bayan shi yana ne yana jingire da shi wannan faƙa dubale ne na so Allah ya ceci wasu wa ya cece mu gabaki ɗaya da na so da boni bai ba da amsa ba to sai na kira wani ɗan ƙwallo shahararre ko yamal a faɗa min tsayin shi da faɗin shi da nauyin shi da ledar da ya taka eh, da balabalan da ya ci da kuma babar shi kaza ce da baban shi jinsin shi balarabe ne ko menene ko kuma shi yake tashe in na yi shi kuma in tafi wani wanda aka kama shi da baban shi sun ƙi biyan kuɗin haraji sai na tambayi wa ne amma alhamdulillah wayannan abubuwan ya kamata mu rika sani wannan yaron ya burge ni kwarai kuma na san kuma ya burge ku kuma ya da ya miƙe kawai ya ce sama ta bakwai ba wai yana canki-canki ba ne Allah ya ƙara masa albarka walbaitil mamur ko bait al ma'mur to gashi kuma mun zo daidai baitul mamur lokaci kuma yayi daidai lokacin mu kenan ina ganin zamu dasa aya nan ko sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora wastaqafil marfu duk rantsuwa Allah yake ta yanzu ba ka jawabin rantsuwan ba Allah yana ta mana rantsuwa ne amma menene jawabul qasam din yana nan tafe Abin da muka karanta ya gamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana za mu ga muna karatu yau ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake albarkar majalisin namu da ziyartar babban malami Muhammad Sani wanda aka ake wa laƙabi daina so albadawi idan in kama ce Muhammad Sani kai shiru Sheikh Muhammad Sani ba za a fahimta ba sai ka ƙara da albadawi ko wajen aiki ko inda yake karantarwa yanzu wurin aikin mu ɗaya a federal university kashiri in ba ka ƙara da wannan ba ba za a gane wane ne ba ko kuma shaidu ne a garin nan ana cewa albadawi aka yi shiru to shi ne ko zuwa wani albadawin na kira ne amma shi ne ma'arifa ko kama almadina madinar manzan Allah sallallahu to muna maraba da kai muna kuma godiya Allah ya saka da alkhairi da ya sharrafa wannan majalisi da kai Allah ya saka da alkhairi ya sa a mizani muna tawassuli da wannan karatun alkur'ani da muka yi da sunayen Allah kyawa da siffofin shi madaukaka Allah ya sanya albarka cikin rayuwar mu Allah ya sanya alkur'ani ya zamto mai ceton mu a ranar gobe kiyama Allah ya sanya alkur'ani ya zamto sanadiyar gyaran halayenmu a ramadana da bayan ramadana ma Allah ya sanya alkur'ani ya zamto hujja gare mu ba hujja a mu ba Allah ya ba mu ikon kwatanta aiki da abubuwan da muke karantawa kurakurai kuma Allah ya gafarta mana sai Allah ka tsara gaunar da ƙasar Najeriya lafiya na na sake eh, ko daɗi ne sa na ta ga babanmu shi ma yana zaune Ina ta magana akan furfura ɗazu kusan su nake kallowa alhaji Yahaya, shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya zo kusa da babban malaminmu fadilati sheikh ismail Allah subhanahu ta'ala ya ƙara lafiya alhaji Allah ya ja kwanaki ya kara tsora ku kan hanya madaidaiciya Allah ya hana iyalan ku lalacewa Karfafa mu da kuke yi Allah ya saka muku da alkhairi duk abinda kuka ga mun yi da bai dace ba kuna faɗakar da mu kuna kwaɓan mu abin da ya kamata ma a yi mana faɗa kuna yi duk wannan muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi don muna ganin wato alkhairin faɗakarwa da kuma nuni da ake mana yau da gobe Allah ya saka da alkhairi wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh